A wata ranar Juma'a tara ga watan Afrilun alif tara da da casa'in tara ne shugaban ƙasar Nijar na zamanin jamhuriya ta hudu janar Ibrahim Ba'ari mai nasara ya haɗu da ajalinsa bayan da wasu sojojin da ke tsaron lafiyarsa suka buɗe masa wuta a filin jirgin sama eskadiri da ke birnin Yamai, lamarin da a wancan lokaci aka bayyana a matsayin tsautsayi, sai dai makusantansa na ganin shiri ne aka tsara takanas da nufin kawar da shi daga karagar mulki. Shekaru ishirin bayan faruwar wannan al'amari, har yanzu ana jan kafa wajen yi wa jama'a haske a kai in ji mai ɗakin mamacin madam clemence aisa ba'are Nous, nos attentes, abin da muke jira shi ne a yi shari'a, amma kafin nan ya kamata a nemo gaskiya a duk inda take, domin da farko an ce da mu tsotsayi ne ya haddasa mutuwarsa, amma kuma daga bisani mun zo da hujjojin da ke nuna kisan gilla ne. duba gani an ce hatsari ne kuma aka dawo aka ce wannan sojojin fadarsa ne ya yi sanadiyar mutuwarsa a wani abin da ake ganin sa a matsayin hanyar wanke waɗanda suka bindige janar ibrahim ba'ala ne nasara kundin tsarin mulkin nijar ya kunshi wasu kudurorin da suka yafe wa masu hannu a juyin mulkin 1996 da na 1999 sai dai kotun ecowas da ke abuja a zamanta na wata oktoban 2015 ta sanar cewa an yi wa iyalin marigayen laifi saboda haka suna da 'yancin a fitar da su daga duhu kamar yadda shugaban kungiyar kare hakkin dan adam ta INDD Ash Professor Jibril Abarshi ke karin bayani a kai. Na daya ta ce wani ahwat da an ka ce an yi cikin constitution wato ba ta ba da yancin a yi shari'a hukunci ba amma iyalin shi suna da yancin su san gaskiya yadda an ka wakanar da abin da ya faru suna da yancin su san gaskiya hukumomin da an ka tuntuɓa na su ta da wato wannan shari'ar da eh, sai da yawo ta yi su harin suna bisa kan bakansu na cewa a ahuwar da an kai ta hana a yi bincike a nasu bangare lauyoyin da ke kare iyalin marigayin na ci gaba da shige da fici don ganin gaskiya ta bayyana Maitar Sha'ibu Abdurrahman na daga cikin waɗannan lauyoyi. Tun da aka ba da wannan shari'a jiyan sha ta shekara hudu mun aije letter ko mu ce to ga shi a ba su dama zartalo hakuncin na sai jawo abin da ta zarto a tabbatar da shi janar ibrahim ba'ari mai nasara ya haye karagar mulkin nijar bayan da ya hamɓarar da shugaba muhammad usman a ranar 27 ga watan janairun 1996 kafin daga bisani ya shirya zaben da aka ce ya lashe da kashi fiye da 90 daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa to amma shekaru uku bayan haka kwamandan dogarawan fadarsa dauda malam wanke ya kawar da shi a ranar tara ga watan afrilun 1999 sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar